أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمة ما سبب ما أولنا شيري دم ميزان خنكلي shirye shiryen mu da halakokin da suka wuce can baya hankali da bin hankali da mun yi magana da yawan gaske mun yi mukaddima da daman gaske akan ah, me muke nufi wani hankalin muke nufi mun kaddamar mun faɗi wasu ƙa'idodi wanda suke kamar su ne tushe na hankali ah, da yake amfani eh, da hankali ke amfani da wannan ƙa'ida ɗin mun faɗi kashi-kashi aksam na, na hankali da abinda masu fanni daban-daban na ilimi in suka ce hankali da suke nufi da shi mukirin da muke shine mutum dan adam tunda allah ya bambanta shi da shauran dukan halittu da hankali a dawo a yi amfani da wannan hankalin wannan shine tsirarmu wannan shine zai gyara wasu kurakure da yawan gaske a cikin sha'aninmu na rayuwa na zamantakayya wanda ake kiransa na tarayya al'umma yadda ake kiransa shi shine ishtima al'umma za a ga a cikin shirye-shiryenmu da iman muna maimaita wasu matalib din wasu mawadi din muna maimaita irin wannan har muna amfani da irin wannan kalmomi din da wanda a hausa yawanci ma ba mu amfani da su ah, ma'ana ah, muna maimaita ah, magana a kan dai abubuwan da muke magana a kansu saboda wannan abubuwa din mu saba da su su zamanto abubuwa ne wanda muna da isti'inasi da su a wani a shiri na can baya halka ta kare ta wuce na yi magana cewa a wannan shiri na gaba zan yi magana a kan manahijin ma'arifa wato ƙofofin sani ko kuma hanyoyin sani wanda ɗan adam yake amfani da su amma kuma kafin in cika wannan alkawarin nawa zan dai sake koma in yi magana a kan hankali me yasa 'yan madarasar ko kuma 'yan makarantar hikma hukama kenan suke kiran al'umma kuma suke kiran mutane ga cewa a koma ga hankali da amfani da hankali ah, me bambancin a misalin wani zuwa ce a koma kitabu wa sunna wani ce a koma ilimin zamantakayya wanda ke shi ne ilimin ijtima wani kuma ya ce a koma tarbiya wani kuma ya ce a koma iktisad tattalin arziki wani kuma a koma siyasa mafi inganci misali siyasar makarantar wani ko makarantar wance saboda akwai wani kuskure da aka yi tun tushe tun asali shi ne ya kawo mana matsalolin da muke cikinsu matsalar da muke cikinta ita ce ba mu da mizani ba mu da ma'auni wanda yake wannan ma'auni din ya cika wannan ka'idodi din na ma'auni ka'idar ma'auni ya zama duk lokacin da ka auna au mu'ayyani a cikinsa wannan awun ya zama haka ne in kilo ne ya baka kilo a kowane lokaci sannan wannan ma'auni din kamata a ce kamar ma'auni a kasuwa a ce kowa ya shigo kasuwa dun bambancin launinka da irin ɗabi'arka da irin addininka ko irin ƙabilarka ko kalan ma menene ke da shi wannan ma'aunin in ka shigo da ka karɓe shi ne yadda kowa ya karɓe shi wannan ma'aunin ba ruwan shi da bambance-bambancen da yake mu. wannan ma'auni ɗin a daidai kuma lokaci ɗin ba shi da wata alaƙa da sirrinmu ba shi da alaƙa da namu zauƙi ɗin a rayuwa wato ta mu ɗabi'a ɗin kenan a rayuwa wannan kaya irin kala kaza ya fi so shi ya sa wannan shi ne sarransa wancan kuma irin wancan kaya yake so sa wannan kuma shi wannan kala yake so wannan sarran da ba shi da ka'ida ba shi da sababi ba shi da dalili illa iyaka kawai haka na sunan sarre sannan kuma a daidai lokaci din wannan mizan din bayan ba shi da alaka da wannan da sarranmu ba shi da alaka da al'adunmu da abin da muka gada ba da alaƙa da duwannan kamar dai wannan ah, mizanin da ake amfani da shi halin yanzu a kasuwanni ba zai ce wani dan kabila kaza ne ba saboda haka bari in ƙara masa kuma rage masa sannan kuma babu wani wata kabilar da ta zo ta shigo ta ce a ta bata karbi wannan mizanin ba ta karban sa bar da shi rashin mizani da ake da shi yanzu a duniyar yanzu shine ka duk wannan hargitsi ɗin da ake cikin sa sai da kowa yakan auna tunaninsa ko kuma ya auna san ransa ko kuma ya auna abin da yake so da mizan da yake so ya gaya masa ko kuma ya ci a ah, ni kawai mizani na maslaha maslaha ta kawai to hakan aka ce ba mizanin da shi ne mutane suke hukunta ra'ayinsu suke hukunta aƙidarsu suke hukunta tafiyarsu suke hukunta zamantakayyarsu a kansa to haka za a shiga wannan Eh, doka ɗin ta jiji ta dabbobi mai ƙarfi idan ne mara ƙarfi wanda yake ƙarfi a hannunsa kamar yanzu yadda muke gani yadda kasashen eh, turai ko kuma kasashen da suke kiran kansu su ne duniya ta farko suna mu'amala da mu ne a matsayin ba wasu mutane ne cikakku ba wanda mutum ko yadda ko kada yadda haka ne ko ƙaramin misali zan bayar mu duba mu gani su a misali mutanen da suke ganin kasashen da suke ganin su kansu suna duniya ta farko za ga ma'aikaci a wannan kasa ɗin lalle yana kokarin ya kiyaye sunansa da mutuncinsa baya sata baya wani aikin asha saboda makamin da yake da shi a al'umma sannan kuma in yi wani kuskure kuskure fa ba wai yi wani aikin asha da gangan ba in yi kuskure a aikinsa ko kuma ya kuskure wani aikin da na, asha ne abinda ake tar da shi na al'umma kuma aka kuskura aka, kama shi akan wannan aiki din tun in ya zo ritaya yake daga aikinsa barin aikinsa yake ko baya so a ce a rayuwarsa ta siyasa ko ta al'ummar an taɓa kama shi da wani laifi na sata ko na algushu a gane wata mudahana da sauransu to a duk kuma lokacin za ga wanda ake ganin su su ne tafiyar da al'amur yake a hannunsa irin kasashen duniya ta uku da ta biyun da suke yadda su suka tasnif ɗinta suka suka tsara ta za ga wannan ma'aikatan a wannan kasashe ɗin na duniya ta uku kasan da su ce ma baya kenan za ga za su yi sata inda aka aka jagorantar da su za su yi sata za su yi aikin asha za su yi duk wani abu na barna kuma su ɗauki wannan abin da suka yi sata ɗin su kai shi ga wannan ƙasa ɗin ta duniya ta farko kuma abin ta'asa da al'abajibi za a ga nan duniya ɗin tana ba su kariya in ya zo sai a ba shi kariya dukiyar da ya zo da ita a tarbe ta ya amfani da ita gani ake kamar shi wata dabba ce ya fito daga wata ya fito daga wani jeji na dabbobi ya zo jejin mutane to tun da kawo cikin mutane dole ka yi tafiya kuma ka yi alaka irin ta mutane in yana can shi mutum ne amma in ya koma ainihin asalinsa da ƙasarsa shi dabba ne suna da wannan reni din kuma suna suna mutane mu'amala da wannan ɗaɗɗagi din su mutane ne ɗaukakakku su mutane ne wanda suke da tsari suke kuma eh, yin ihtiramin wannan tsari din suke mutunta shi a halin kai kuma da ka zo daga wata duniya da baka mutunta kanka da mutanenka baka mutunta baka da dai kima a idonsu in ma ka kima suna ga su suka maka ita saboda ka zo cikinsu ne sun yadda ka shigo cikinsu ne yes da wannan eh, kallon da kuma ɗabi'a suke mu'amala da mutanen wannan kasashe din da suke ganin su wasu mutane ne wanda suke ba wayoyo ba su suna kiyaye doka kai ba ka kiyaye doka su ba sata kai kana sata so ah, rashin wannan mizani din me yasa za su ga cewa su kansu su ne mutane ne wanda suke ɗaukakakku tsarkakakku zababbun Allah ko kuma kai ne wani mutum da ah, da Allah da ɗabi'ar da kuma ya yi fushi a kanka na can shiri na baya na ta yi wata bayanin cewa har addini sun yi amfani wajen gurɓata tunaninmu da rayuwarmu da ɗabi'unmu alakulli halin in aka samu mizanin da baya bambanta tsakanin wane da wance kuma wannan mizanin ɗin ya zama to ne a wajen kowa kuma shi kowa a wurinsa in zai shige shi zai auna shi ne na amun ne awo wanda yake standard wanda yake awo wanda yake eh, kama daya kuma ya zama to mushtaraki ne tsakanin duka dan adam dan adam suna da shi suna ishtiraki a kansa kowa iya da irinsa wannan mizanin ko a can ba mun magana cewa shi ne hankali ma hankalin da yake a wurinka shine a wurin wancan shine a wurin wancan shine a wurin na shine a wurin da ke kusa da ni wanda ke nisa da ni duk dan adam ɗabi'ar hankalin ɗan adam ɗaya ce Allah bai raba wasu wani hankali na daban ba ya raba wasu wani kuma hankali daban ko kuma kabila kaza ko kuma launi kaza da hazaka da hankali da tunani ɗaya yake a wajen duk ɗan adam sai dai wanda ya samu kuskure a wannan tunani din ko da sanadiyar tarbiyyar da mummunar tarbiyya da ya samu ko kuma sanadiyar eh, iya da wani nakasu wannan kuma a ko ina ma haka ne ko kuma mutumin da baya amfani da hankalinsa a ko ina ma haka ne ba wani wanda ya fi wani a wannan mizani din wannan mizani shine adalci kuma wannan mizanin ba ruwansa da gadonka ba ruwansa da addininka ba ruwansa da kalanka ba ruwansa da launinka da kabilarka da shauransu duk ba da wannan abu ne wanda yake mushtarki tsakanin kowa da kowa kuma kowa da kowa yakan karbe shi kuma yakan karbe hukuncinsa da za a samu irin wannan mizani din fi sabilillah kuna ga za a samu rikici tsakanin al'ummar yan adam da duk kowa zai karbi wannan mizanin akalla in wasu ba su karbi wannan mizanin ba majority in sun karbi wannan mizanin mafi yawan sun karbi wannan mizanin din kaga an samu ah, galibiya wanda take ita ce za ta iya tafiyar da abubuwa ba rikici to za mu tafi karamin hutu sai mu dawo bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin barkamu da dawowa bisa wannan shirin namu in uwa masu bin a wannan shirin wannan hala'udin na mizanin hankali to na wannan mukaddima ce a kashi na farko na yi wannan mukaddiman ne saboda in sake dai tuna mutane in kana da wani project ko wani mashru ko kana da wani tunani kuma kana so wani tunani ya zama to karbabbe dole ka bayyana muhimmancin wannan tunani din kuma ka bayyana kimarsa da martabarsa ba kuma martabar take gaba da hankali a wajen dan adam shi yasa nake yawan maimaita wannan ka'idodin da wannan magana tawa mun ce hankalin da muke magana mu a kansa wannan hankalin wanda yake idraki <coughs> wanda ke idrakin abubuwa kuma mun ce wannan idraki din dole ya zamanto idraki ne dilwaka yana idrakin gaskiyar al'amari sawa'an ta wannan alatun da wannan hanyoyin gababin da allah ya bashi na mariska na wanda mai kira su hawasul hamsa ko kuma wannan tahlil din wanda yake hankalin da yake gano wannan ma'ani din da ba su da alaka da madda kuma ba su bukatan wasu mariska a jikinmu su zamanta suna da ittisali mubashari da su saboda mun duk wannan mun yi bayanin sa a can ba ta wannan aqdal idraki din shi muke magana wannan aqdal idraki din mun ce jarinsa na farko shine abin da ya same shi ta hanyar alhawasul khamsa wanda suke ittisali da wajenmu ittisali mubashari ittisali wanda ke kai tsaye na ce mubashari ina nufin kai tsaye gani da ji wanda su ne a kanmu dai wannan duka alhawasul hamsa suna wannan kai din na dan adam tun daga ɗanɗano ga shunshina ga gani ga ji kuma ga tabawa shine ji na tabawa wannan wanda suke akan ka su ne hawasul hamsa din ta hanyar su su ne jarinka na farko sai kuma daga baya Eh, yawan abubuwan da kake gano su da istilahoshi da mutane suke amfani da su kamar su karin magana da shauransu a ce haka ake nufi haka ake faɗa kuma haka ake nufi irin wannan abubuwan su ne ilimi wanda kuma na faɗa can ba su ne academic suke amfani da su duk lokacin da ka tara jari na sanin wannan abubuwa din na sanin wannan istilah din na sanin eh, wannan fannin magana din ko kuma wannan karin magana din ko kuma dai da shauransu wannan jari da yake tarawa na sani shine da shi yake amfani kana samun wani sani din sai da baka iya samun sani sai in kana da wannan jari din na sani na farko tukunna haka nan sani shi ke ka sani gwargwadon jarin ka na sani shi ne su sanin ka yake kara ke samun sani wanda ke ziyada a harshen larabci to akwai wasu hanyoyi wanda ta hanyar ta hanyar ta wannan ah, ta wannan hanyoyi ne ake samun sani ake karuwa da sani wanda suna ana kiransa a wajen hukuma a manhajin ma'arifa hajin sani ko kuma min hajoji na sani gaba ɗaya ba min minhaji ɗaya ba tun da daban-daban ne kuma wannan min minhaji ɗin ko kuma wannan maslaki ɗin ko kuma wannan ɗariƙa ɗin mutum yakan bi ta ne saboda ya sani mun ce misali in kana saka san abubuwan da ake ganin su ta hanyar ido ake bi ka sani in kana so ka san wasu abubuwa da jinsu ake sauti ne sai ta hanyar kunne na haka nan in kana so ka san wani abu da yake ɗanɗano ne sai ta hanyar harshe kana so ka san wani abu da yake kamshi ne ko wari ne eh, sai ta hanyar hanci kana so ka gano wani abu mai zafi ne ko mai sanyi ne sai ta hanyar hannu tabawa ta jiki ta fata kowanne sani iya da hanyar da ake bi a riske shi kowanne sani yana da hanyar da ake bi a cikin ba kowace hanya ba ce ba take riskar da kowanne sani wani ikon Allah haka Allah ya halicce mu ya mana kunne saboda mu ya mana ido saboda mu gani ya mana harce saboda mu dandana ya mana hanci saboda mu shinshina ya mana jiki saboda ta hanyar muke jira daɗi da zafi da sanyi da shauransu kaga Allah ya hanyoyin su ne daban-daban ta hanyar su za mu riski wannan sani din wannan sani zai iso mu kuma shi tunani na hankali ma a fi sabila shi ma haka ne saboda hankali iya da mustawa biyu na sani akwai mustawa na sanin lafzuka ko magana ko wasu alamu wanda ke kawai ta hanyar magana ne kawai za ka faɗi wasu lafuzzuka ne ka faɗi wani ma'ana in yi ƙoƙari in gane me kake nufi saboda in gane abin da ka faɗa sai ina da wasu bincike suna da wasu jari na sani na farko tukuna da tara ta hanyar suna zan san wannan magana da yake nufi kamar ka zo ka ce min anka in ka ce anka kai shuru lafazi ne duk ta kokarin tunani akan ta to shi wannan muke nufi da wannan kalma din ta anka sai ta tambayar ka a wani me yake nufi da anka ne to kai saboda ka kusantar min da hoton abun da yake nufi sai ka ce min anka wani tsuntsu ne ka kai tsaye damar can ina da hoton tsuntsaye a kaina sai in ka gaba da tsuntsayen da nake da su a hoto a kaina sai in fara hakkasa a cikin tsuntsaye wani tsuntsu kake nufi wani nau'i na tsuntsaye kake nufi wani tsuntsu ne kato eh, mai dogon baki misali mai kaza mai kaza sai in fara neman hanyar da zan fahimtar ka wannan mafhumin da nake nufi kaga wannan a mustawar ta'arif kenan da tasawur inda muka faɗa a can baya sannan kuma mustawa na biyu na tasdiq haga ina da ina wani lokaci zan jahilci abu ta hanyar sanin sa a tasawuri a hoto hotonsa na jahilta ana ce masa aljahlar tasawuri kuma a tasdiq tasawuri shine kai kokarin ka faɗa min ka bayyana min abin ta yadda zan yi hotonsa mai kyau a kaina wani tasdiq yana tasawuri hakan nan kuma الجهل للتصديق misdaƙin wannan abun a waje ban san menene shi ba wannan al'anka din to haka za ka ƙoƙarin ka kamun misalin sani a waje ta hanyar wannan hawas din nawa ka isar min da shi sai in gane misdaqin sa rashin gane misdaqin shi shine al-tasdiq gane misdaqin sa shine al-ilm al tasdiq tasdiq kuma yawanci yakan zo a labari ne da za ka kamun labari ka ce ai an samu can akan wata wannan wata da muke da shi na duniya an samu cewa akwai mutane a cikinsa suna rayuwa wannan labari ne tasawur ɗinsa na tasawur ɗinsa na san wata na san mutane kaga ina da wannan jari ɗin na sanin wata da sanin mutane wani ina da shi sai dai wannan hukunci ɗin na wannan wata ɗin cewa akwai wa'annan mutane a kan wannan wata ɗin wannan hukunci ɗin shine eh, ina buƙatar hanya ina buƙatar wasu hanyoyi da zan gamsu cewa haka ne wannan gamsuwa din ba da ita gamsuwar wannan hukunci din kamar mutum ce maka eh, na ga misali kamar a ce tsuntsu haka na ga jan tsuntsu ko kuma na ga jar akuya adatan ina da akuya din ina da jarin su ina da shi to amma tasdikin cewa akwai akuya ja ko akwai akuya yalo da akwai akuya ja amma akuya yalo shine fi mamaki misali wannan shine zan wannan hukunci din na cewa akuya tana da wannan hukunci din tana da wannan siffa din shi ne nake son in samu gamsuwa a kansa wannan gamsuwa din ita ce tasdiq yarda karba to wani lokacin zaka samu kana da jahilci na tasawurin abu a islam foton abun ma baka da shi ne sai an bi ta hanyar wasu fotuna da kana da su already sannan a sanar kawancan abin da ake nufi wani lokacin a labari ne za a baka kuma kai baka da gamsuwa a kansa kana saka samu gamsuwa a kansa sai an bi ta wasu hanyoyi din sannan za ka samu wannan gamsuwa din wannan wata a takaici hanyar da kwakwalwa take aiki da ita kuma a wajen kowa haka ne ina sake tikirari da maimaitawa a wajen duk dan adam mai hankali haka ne wannan ɗariƙa din wannan hanyar ta tunani haka take a wajen kowa bambanci tsakanin kai da bature ko da balarabe ko da wani waye ko kuma kuma wace kabila ce ko wani irin mutum ne duk tunaninku a wani bangaren ɗaya ne sai dai kuma ɗabi'a ne akwai wanda yake hora tunaninsa kamar wanda suke horon jikinsu in sai gan shi ya yi kyau akwai wanda yake horon tunaninsa akwai kuma wanda ba horon tunaninsa shi kawai komi zai bashi a bisa wannan tunani din basit an da kiransa tunani na farko ɗabi'a ta farko wanda ana kiranta tunani alfikir albasit wanda shine eh, kamar shi da ya san cewa kawai mutuwa da rayuwa ba sa ba sa haɗuwa a wuri ɗaya ya san ba a samun abu ba a samar wanda ya samar da shi ba babin da yake samun mene kuma ba wanda ya samar da shi misali wannan eh, akwai wanda suke tsayawa a nan akwai wanda suke tafiya sai tunani to haka akwai ilimi wanda yake basit akwai kuma ilimi wanda yake tahlili yana bukatar mutum sai ya yi tunani a kansa akwai wanda yake baka bukatar tunani da yawa akwai kuma wanda iya bukatar tunani ko da a lissafi wannan ɗaya kan ka ƙara ɗaya za su zama bini amma kuma aka ce dubu biyar sau dubu sha takwas to sai kada ka tunani akwai da suke tsaya ba sa tunani din ba sa ba sa ba wahala ba sa ba kansu wahalar tunani din makansa kuma shi tunanin rashin hora shi yakan sa ya dashe yakan sa ya dashe in kana hora shi ne zai zamanto hazaka ta yawa zai yi kaifi zai yi karfi kamar komai a mu yana son horo ko kuma misali da muke yawan bada da sa in ba a hora shi ba jan garma sai an hora shi da shauransu wannan akalar idraki din da wannan ka'idodin da muke yawan bayyana su na wannan hankali mun ce muna kan rawa ɗaya suke a wajen kowa in ka fara hankalinka ka fara tunaninka to natija da hankali yake samu natija ce da kowa yake karɓanta ana da ittifaki a kanta ba wanda zai ni addini na ba ya karban wannan natija din ko kuma aini al'adar mutanen mu da mutanen kabilar mu ba sa karban wannan natija din hmm, natija hankali karɓa ce a wajen kowa ɗaya ce a wajen kowa in ka zaka ce misalin taurin kai zaka yi ko kuma ka yi inadi da ƙi wannan wani abu ne daban kai ma ka san kai ka ƙi amma dai natija ɗaya ce kuma natija ka ɓace wajen kowa to mun ce wannan hanyoyin da ake bi ana samun sani suna da muna da kamar hanya kamar uku misali akwai hanyar shi kansa hankali ɗin kafin mu shiga hanyoyin wannan sani din shi kansa sanin menene a ce wannan ya sani menene sani haga iya da kyau mu mukaddima akan sani me shi kansa sani din tukuna sani in muna nufin wannan tasawur in muka ce sani muna nufin tasawur sani shine wannan foton da yake cikin hankalinmu sani shine fotanta abu da shigarsa hankali wannan shine sani na ce masa intiba surata shai fi zihin hankali ya fotanta abu wannan hotanta abu a ƙwaƙwalwarka shine sani wanda zai zauna a cikin khayal ɗinka in hoto ne na madda in kuma wata alaƙa ce ta illa da ma'alul ko kuma ta alaƙa ce ta ijtima'u naqidain kenan wanda shi wannan sani ne ko kuma kamar irin wannan abin da muka ce ba su da alaƙa da madda kamar sanin so da ƙi da izza da karama da shauransu wa'annan su mafahim ake kiransu ba su da hoto amma shi hankali yakan san su dukansu sukan zauna cikin wannan hankalin ne kuma lokacin da mutum ya ga dama yakan dawo da su ne in hoto ne yakan dawo da shi ta hanyar hayal ɗinsa in kuma wata ma'ana ne yakan dawo da shi duk lokacin da kakan iya dawowa da wannan tunani din da wannan hotuna din wannan shine sani wannan shine sani kamata ya mutum cewa sani shine hotonta abu a cikin kwakwalwarka da kuma rike shi a cikin kwakwalwa din wannan shine sani duk lokacin da aka tambaye ka ko kuma wani abu ya tuna maka da wannan abin sai dawo wannan shine sani hanyoyin sani mun ce guda uku ne a takaice tun da lokaci shi ya riga koron mu za mu dan faɗi sunayensu akwai sanin akwai al-ma'rifa addiniya ko al-ma'rifa ba zan ce addini ba zan ce al-ma'rifa naqliya sanin da ba shi da ittisali da wa'annan hawas din namu illa iyaka an ba mu labarin su ne kamar asu addini kamar su tatsuniya kamar wani labari kamar tarihi wanda mu ba mu hallade shi ba akan ba mu labarin sani wannan sani san nakali tun nakalto mana shi akai akwai kuma sani wanda yake tajiribi sanin da mu za mu gwada shi mu za mu gwada abu kamar su 'yan kimiyya da fiziya da sauransu da duk sauran ilmuka da har ma kera wannan alatu din gudawa ake yi kakan kawo wannan madda ka gudata ka hada wannan da wannan ka ga me zai fitar maka da shi wannan shine ilimin tajiribi akwai kuma ilimi shahudi wanda shi kuma ranka ce za ta idrakin wannan abu ba foto ba ne ba shi shi ba na kalto maka shi akai ba kuma shi ba jarraba iya jarraba shi za ka yi ba amma ranka za ta san sa kamar sanin ka da kanka kamar sanin yunwa kamar sanin ishirwa to wannan kashi kashi na sani din insha Allah a halaka ta gaba shi na gaba za mu yi bayani da me bambancin su da ke tsakanin su me mizar kowanne ɗaya a cikin su sai a biyo mu a gaba a insha Allah a halakoki masu zuwa mu yi bayani akan bambancin wannan manahij din na ma'arifa haza walhamdulillahi rabbil alamin